assalamu alaikum rahmatullah a ah, ah, bidiyon mu na yau insha Allahu zai muku bayani akan yadda za ku cika tallafin nan covid-19 kasancewar wuri ma ya kule mutane da yawa ma kusan ma kowa ma ya yi amfani da wannan dama ya cika shi to amma mutane na ta samun comment cewa to Allah a ɗan kawo bidiyo ko bai ɗan ko ɗan ƙire ne akan yadda aka filin ɗin wannan COVID-19. To yanzu ba tare da ɓata lokaci ba za mu je mu nuna muku dalla-dalla mu je ga bidiyon. a yanzu za mu shiga cikin browser mu sannan kuma zan aje muku link ɗin wannan portal a description wanda bai san description ba zai iya diba cikin tsofaffin bidiyoyinmu mun yi bidiyo a kan yadda za ka sanin komai a youtube za ka samu bidiyon a can sai ka kalla a kamar yadda kuka gani yanzu za mu je ga portal ɗin na mun shigo sai mu jira shi ya gude a wannan ita ce fuskar da zai fara kawo ma a haka sai ka jira shi ya gama lodin zai bude bayan ya gama lodin ya kawo ma kamar haka bayan ya kawo ma kamar haka sai ka yi scrolling ka yi ƙasa ga wuri nan ne ƙwarar biyu da aka rubuta new da returning idan ka fara yi shine za ka danna new sai ka sa bbm number naka da last name naka da reference da wasu nambobi da ka ce reference number idan kuma kai sabo ne baka taɓa yi ba za ka danna wannan new ɗin. da ka danna wannan new din za a baka ka lambobi kamar haka bayan nan an ce your application reference number is ga sunan ne kuma nan ne an yi dan turanci ƙasa an ka ce kada ka abin nan ɗinsu ka dan aje su ba a son a neme su a rasa domin za a yi unhani da su nan ba daɗewa ba to kuma wasu suna cewa lambobin ba su da unhani wai duk da kasa za su yi amma dai shawara kai ka aji naka kamar haka yanzu sai in zo in yi eh, screenshot nasu bayan na yi screenshot nasu sai ka je ka danna continue sai ka je ka danna next bayan kayan na next wannan ita ce fuskar da zai kawo ma bayan ya kama wannan no certificate pound sai ka zanna cancel sai ka dan ƙara jira ne ga nan yana loaded ga nan ya buɗe gaba ɗaya wannan title suna eh, namiji ne kai in namiji ne sai ka sa musta in mace ce sai ka sa mrs din nan ya to ni wanda zan cika ma namiji ne sai in sa mr gani ko to bayan na same sai in zo nan wurin interview a bbn a nan ne zan saka a bbn din shi ce kamar haka bayan ka saka a bbn din shi sai ka ɗan jira ta gama loading gata tana loading bayan ta gama loading sai ka yi ƙasa ka gani shi suna ne ya hito ka gana ne first name nashi da suna ne da date of birth nashi da zanda dite da zanda he duk ba su hito ba gaba ɗaya kaga akwai issue din network kenan sai ka sake dawowa sai ka sake danna sai ka sake danna kuma sai ka sake jira ya sake loading bayan ya gama lodin haka sai ka sake dawowa kun ga har yanzu suna bai fito ba a ah, kusan a network ne ya dan bamu matsala to shi yasa kuhara mun daɗe abin bai kammala ba yanzu kun ga yadda ga yadda sunanka zai hito idan ka sa bbn ɗinka ga yananniya yanzu sai ka je state of resident wato state ɗin da hake mu muna zamfara sai mu saka email address namu kamar haka ba a kada ku manta a na manci ban gaya muku ba cewa a mun canza mun canza bibiyan ne saboda waccan bibiyan ɗin kawai mun ga tana ɗan da matsala to shi yasa muka canza ta muka sa wani sabon mail yanzu za mu ci gaba kamar hakan ga yanzu ne sai ka sake dawa ka yi confirming na email ɗin da kasa haka a kada ku manta ɗazu mun ci muku za mu yin da na namiji tuna na namiji muna da mun dan samu alaga bibiyan ne shi yasa muka canza ta mun kasa na mace domin mu nuna muku sai mu dawo marital status shin wanda zaka cika ma yana da aure ko bai da aure to wannan yana da aure sai ka samu married sai ka taho in tayo phone number phone number din shi kamar haka ok bayan ka sa number sai ka je state of region kunga muna zamfara again hayan sai mu je local government local government duk local government din da haki a kana iya sai kai sacin dinta ta hito ma sai ka zaɓe ta mu muna wanda region of origin kuma mu muna north west sai mu je line one address wato adireshin ka nan misali kun ga mu mana eh, nan mu sa bungudu sannan line 2 address suna angwaku mu sa sabon gari sai mu zo nan ne nan ne kawai kana zuwa zai bude ma kamar haka a bayan ka zaɓi wannan ne sai ka zo ka sun ka ce do you have an account with nasel kaga ba ka da account da su ba in kuma ka da su shi sai ka sa yes sai ka sa yes sai ka rubuta musu account number din in ko ba ka da shi sai ka sa no don mafi yawancin mu gaskiya duk ba mu da shi ya sai ka sa no sai ka te next sai ka jira su bayan ya bude sun ka ce are you employed kai ma'aikacin gwamnati ne in kai yes in ka ce yes to za su akwai tambayoyin da za su yi maganiya sai ka an samu su in kuma ka ce no to sai su ce kana da naka business naka naka kanka to gaskiya wannan wanda wadda zan cika mu ya gaskiya a ainihin waganan wadda zan cika mu shi gaskiya ba ta da kowane business to ba sai na je nan ba nan ne nhs za a sa sunan business da number waya da address din business din da business sector da business description da eh, net monthly income da sauran abubuwa to yanzu zan je in sa no sai in je next sai in jira su hello ibrahim ko kana aiki ne a sai in je in sa next sai in jira su network ne kaɗan yi muna yawo to bayan ya buɗe ma kamar haka sai ka jira gane yana loading sai ka jira shi kaɗan bayan ya bude ma kamar haka sai ka nuna pro product classification ga nan sun ce daga bakin biyu zuwa miliyan ɗaya ne sai ka yi scrolling ka yi ƙasa bayan ka danna shi kamar haka sai ka shiga next shi ma sai ka jira shi ya wuce bayan ya wuce kamar haka a loan information muna step 5 out, out of 6 purpose of loan sun ka ce ka zaɓi dalilai ƙwara biyu waɗanda kaka son wai waɗanda ya saka ka son a baka wannan dalibin to ni na zaɓi na farko na zaɓi na hudu kai ma sai karanta da kyau ka zaɓa nawa kaka son a baka ga wannan tallafi to ni a na zaɓi dubu ɗari shidda dubu ɗari shidda a wannan ne kuma kawai za ka sa tenuwa ne za ka sa 36 month na nan ne kuma sai ka sa a 12 month sai ka je next sai ka jira shi ya bude sai ka je nan ne kuma ka sa ana magana cewa duk wani information da ka sa ya yi daidai ko sai ka sa ok yes ya yi daidai sai ka je submit sai ka jira shi ya wuce a wannan shine ga nan sun ce ma application was successfully validated and created wannan ka kare da wannan kenan wannan shi ke na yanzu akwai kuma idan kana akai ya numa wannan ga nan ya kowane rubutu ya ɓace gaba ɗaya gaba ɗaya ba ganin komi to gaskiya wannan laihin network ne sai ka dawo baya gaba ɗaya bayan haka nan kuma a wannan shine ƙarshen dai wannan bidiyo na ba ba mu son bidiyon ya tsawo mun yi ne mun yi mun cika ga wanda bai da wani aiki mun ka yi unhani mun ka cika domin ku gani idan kuma mutum yana da wani sana'a yi ba zai danna no ba sai dai ya danna yes ya je abubuwan da sun ce ya cika ya cika idan kuma kun ga akwai matsala za ku iya mana kwamen za mu muku bidiyo mu cika muku ga wanda adda sana'a yi domin ku fahimci yadda abin yake a nan mun haka ƙarshen wannan bidiyo idan yanzu ne farkon zuwan ka a wannan tasha mu a kori da ku subscribe ka danna mana subscribe domin samun sabbin shirye shiryen mu mu haɗu a bidiyo na gaba